Bismillahirrahmanirrahim. Mijin Maiya, babi na goma sha biyar, wanda kuma shi ne na ƙarshe sha Allah. To kun san abin ka ga ɗan koyo, Gashi kuma ban iya littafi mai tsawo ba sai dai a yi haƙuri da yadda aka samu littafin. Yawwa. Ganin abin da ya faru ta sallama mahaifiyar Aisha ta ce ta zauna ta kula da mijinta. Tunda an gane gaskiya, jikinta ya yi sanyi sosai akan wannan duniya. Mutane sun ɗauki son duniya sun ɗora ma rayukansu kamar ba za a mutu ba. Allah ya sa mu cika da imani amin. Daga haka ita ma ta kama gabanta. Bayan wata huɗu, a cikin watanni hudu, abubuwa da yawa sun faru. Masu daɗi da marasa daɗi. Masu daɗin su ne zaman lafiya a gidan malam kwanciyar hankali. Har wata ƙibaye ga Idris ya warke ya daina duk wata tsokana banda karatu babu abin da ya saka a gaba. Hakan ya sa malam yake ƙara jin ƙaunar Aisha a ran shi. yakan ce shi da aure har abada wannan mata ishe shi ɓangaren shafa ma zumunci sosai suke yi da Khadija saboda dukansu dama suna zumunci bayyanar maitar yasa aka watse ɓangaren Jamila ma mai tagwaye babu laifi suna gaisawa sama-sama amma ba kamar da ba saboda mijinta ma ya yi mata iyaka da Khadijar Umar tun bayan kwana biyu da wannan zaman ya haukace sai dai aka waye gari aka gan daji suntur yana tsince-tsince da tonawa kanshi asiri inda a nan ne aka ji ashe shi ya ba da kurwar mahaifinsu a lokacin da zai fara maitar. Mutane banda tsofin alatsi ne babu abin da suke yi mashi. Gidan su Khadija kuwa duk wani aiki na gidan ita ke yin shi. Ga ibada, yanzu kwata-kwata banda ibada da neman gafarar Allah babu abin da ta saka a gaba. Kafin ta kammala idda ta yi bibiyar malam ya maida ta amma haka ya ce shi da ita har abada. Domin ta yi amfani da soyayya ƙauna yarda da suka yi mata ta cuse su. Don haka shi kam ya haƙura da ita. haka ta dawo gida jiki ba ƙwari. Mamman da Gali ma sun shiryu sosai, domin yanzu haka ma sun kama sana'a. Duk da dai babu babban jari, amma dai ya fi zaman banza. Kasancewar mutanen garin ba san abin da ya faru ba, shi yasa babu wanda ya ƙaurace masu, sai ma sayin da suka yi, ya sa mutane suka ƙara jawo su jikinsu. Amma fa har zuwa wannan lokacin tambarin mai ta bai bar gidan ba, saboda ai mahaifinsu tun yana da rai ake kiran gidan da sunan. kasancewar shi ya yi maitar kuma sananne ne a maita. Bayan shekara hudu. har zuwa wannan lokacin Khadija ba ta yi aure ba, amma an yi auren matar gwamna wata uku da suka wuce, inda ta auri abokin marigayi Sani da suke kwana ɗaki tare lokacin da yake da rai. Cikin wannan yanayin ne wani mutum ya fito neman auren Khadija, amma ba ɗan garin ba ne ba. Kasancewar ita ma ta gaji da zaman ya sa ba a ɗau dogon lokaci ba aka yi auren. Sai dai matsala ta farko da ta fara fuskanta shi ne, mutumin ƙarya ya yi mata ashe matan shi hudu. Wata ya saka ya aure ta ya ce mata matan shi biyu. Kuma gidan na gandu ne, gidan yawa. Ga 'ya'ya kamar awaki. Haka dai ta zauna suke ta haƙuri da juna. Domin ko ita kanta ta san Allah ya so ta da rahama da har yasa ta sake zaman aure. Shi yasa ta ɗauki niyyar haƙuri har zuwa ƙarshen rayuwarta. Idris da Hadiza sun zama wasu 'yan samari ga shi sun zama abokai gwanin sha'awa idan ka gan su. Ban da karatu babu abin da suka saka a gaba. Abin da yi sai son barka. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ban tunanin akwai ɓangaren da na tsallake ban yi shi ba. So na sani mijin ya ba ya kamata ya ƙare a nan ba, na san na yi tsallake sosai, akwai abubuwa da yawa ban rubuta ba a littafin, sosai abubuwa da yawa, sabida akwai wani zaman kotu ma da aka yi ban rubuta shi ba, akwai rigimarta da maƙociyarta da kuma rigimarta da yayarta Salaha, inda ta ci yaron yayanta Salaha, shi ma dai ban rubuta ba. To ban da jimirin typing shi ya wannan ɗin ma da muka samu Allah ya amfana. So, alhamdulillah masha Allah Allah mun gode maka da ka ba mu iko da dama muka rubuta wannan littafin kuma muka karanta muku shi. Sai dai ku yi haƙuri fa kun san ɗan koyo huni ɗin ba iyawa ne ba karambani ne jefa uwar miji rijiya na Da fatan za mu amfana da darasin da ke ciki, sharrin da ke ciki kuma Allah yi mana tsari da shi. Na gode sosai sosai, na gode sosai da sosai. Uh, masu bibiyar mijin mayya ina gani Khadija na gaishe ku. duk mai buƙatar eh, gaisawa da ita ya yi magana. <laughs> Sai ku ta tsakin kuka ko da, eh, da, da abin barkono. Kun ga sai ku, sai ku haɗa. To insha Allah yanzu mun samu mun gama majamayya. So next zan ƙarasa mahaifina ne. Insha Allah mahaifina ne audio ɗin shi um, da na ce sai da azumi zan kawo shi amma uh, ba zan bari sai azumi ba saboda zan yi typing ɗin shi mutane za su bibiya to zan idan na yi typing zan yi audio ɗin shi insha Allah. To ku ci dai gaba da kasancewa da tutar Arewa TV. Sannan fasar fatalwa ku yi haƙuri wallahi ba ta lafiya. Online ɗin ma ba ta hawa don yau kusan kwana huɗu kenan rabon da an ganta online so ba ta da lafiya. Shi yasa kuka ga shiru ban kawo muku ci gaban fansar fatula ba duk da shi ma dai na san ya kusan karewa. Sosai Allah ne shaida. Um, shi ma tana nan ta ci gaba da tsayifin amma dai zuwa yanzu bata fara yin posting ɗin shi ba. To idan ta yi posting ɗin shi zan karanta muku insha allah Sai ne shi kenan. Uh, ni da kanin mijina ma ku fitar da rai ni ma na fitar saboda ran nan ma na yi wa marubuciyar magana dama haushi ta ban na daina mata magana. to nan kuma na mata sai ce man wai ba ta da lokaci kwata-kwata ba ta da lokaci na ce to ai irin wannan magana mutum yake yi tun kafin a fara ɗora ba sai mun fara sauraron labari ba ka ce ba ka da lokacin da za ka karasa labari to a haka dai sai dai mu yi haƙuri da shi saboda ni dai ba zan sauke shi a tanar ɗin nan ba sai dai a yi haƙuri da shi so ina ga dai yanzu littafin da ba mu gama ba fansar fatalwa ne da kowane Allah ne shaida guda biyu to insha Allahu zan kawo muku sabon labari na um, babu budurwa bace da akan gata eh akan gata so akan gata ya yi daɗi sosai ba budurwa ba ce ba ma ya haɗa akwai ban tausayi dai amma to amma dai shi ma ba laifi to ko da yake bari in daina kurara muku ko na kurara ba bibiya kuke ba sosai ban san me yasa ba ban san me ne muku ba da dai in na sanya labari ana bibiya sosai in ga ɗan mutum ɗari uku, ɗari hudu ɗari biyar. Amma yanzu sai in daɗe a Patoown ne kawai nake ganin mutum ɗari uku, ɗari hudu Amma in ba haka ba kau bana gani da yawa. dan Allah ku dawo ku rinka kallo. in mm, ga subscribers dubu biyu da wani abu. Amma fi sabilillahi makallata sai a hankali dan Allah ku dawo ku rinka kallo. Na gode sosai da sosai. Sai mun hada a wani sabon littafin in sha Allah. Yanzu haka ba wani matsala ba ne ba laifi ne na yi kuma na san na amsa na yi laifi don haka kuma kotu na roƙi alfarmar da ta yafe min taimun sassauci a cikin hukuncin da za a min don na tafi prison na san mutane da dama wa'yansu za su yi farin ciki wa'yansu za su yi murna to ina so mutum ba in sanar da cewa mutum baya wuce kaddarar shi ni yanzu ta kaddarar ce ta zo da sai na je prison amma wasu mutane za su yi fassara abin daban su ce wani kaza ko wani abu wallahi ba zan damu ba da wannan abu ni dai na san cewa da 'yan sanda da kotu da kungiyar malaman gaba ɗaya kowanne ya yi min adalci saboda laifi ne aka inviting ɗina ba a wulakanta ni ba na zo kuma kuma aka karanta na kuma na san nayi ba zan misalta nayi ba na ce kuma nayi dan haka nake neman afuwa kuma aka yi min afuwa na haka mutane dan Allah dan annabi duk wani masoyi na addu'a ita kadai take nake bukata bana bukata wani mai fito yana ta surutu ce ku ce dan Allah dan annabi na bar barku lafiya Allah ya sa mu dace